daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo, ko kuma a fada kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Ni Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da fatan wanda suka yi sallah yau an yi sallah lafiya. Masu sauraro yau ranar Alhamis 14 ga watan Yuni shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan amfanin ciyar da yara abinci mai tsafta da gina masu jiki. Cin abinci mara tsafta yakan kawo babban illa ga rayuwar ɗan adam ba ma yaro kaɗai ba har ma da iyayen yaran. Muna addu'a Allah ya kare mu daga wannan illar amin. Hakika akwai illa wajen cin abinci mara tsafta ga yara. Hakika cin abinci mara tsafta yana da matukar haɗari ga rayuwar ɗan adam ma. To bayan karanto kaɗan daga cikin saƙonnin nan da ko kaɗan ji somin taɓin shi za kuma mu ba ku dama ku buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma za mu tattauna da likitar yara idan lokaci ya ba mu dama za mu ji ta bakin wata masaniyar haɗe-haɗen abinci mai gina jiki musamman a ƙasashenmu. mu. yanzu maga an shin tambayar da muka muku akan yadda ya kamata ku kare kanku daga kamuwa da cutar kwalara. Sakon farko ya fito ne daga Musa Hadarin Asuba, inda ya ce cin abinci mara tsafta yakan kawo babbar illa ga rayuwar ɗan adam ba ma yaro kaɗai ba har ma da iyayen yaran. sai sako na gaba ya fito ne daga kadora diga ga dan fulani warji inda ya ce salam yau da gobe muna addu'a allah ya kare mu daga wannan illar amin usman yusuf gombe tare da abubakar abubuwa kankara suka ce salam yau da gobe hakika akwai illa wajen cin abinci mara tsabta ga yara kai har ma ga mu manyan domin ta nan ne cututtuka da dama za su iya samun wurin zama a jikin yaran Sai sako na gaba inda ya fito daga saniyu Sani Yunusari da Buhari ya hagiya da kaka Alhaji inda suka ce salam filin yau da gobe hakika cin abinci marar tsabta yana da matukar hadari ga rayuwar dan adam ma ba yaro ba kaɗai har ma da iyayen yaran. Sai kuma Jibrin Umar na basa ya ce salam yau da gobe. Hakika rashin samar da abinci ingantacce tsabtatacce ba karamin illa ba ne ga lafiyar ƙananan yara. Amma babu abin da yake haifarwa haka face talauci da rashin aikin yi ku tashi lafiya ka bar da tawagarka. Sai Umar Adamu Katagum inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah babu shakka cin abinci mara tsabta shi ke haifar wa yara cututtuka masu yawa inda ma har wasu lokuta yin hakan ke jefa rayuwarsu a cikin haɗari musamman musamman yaran da ba su iya magana ba. Sai kuma Hafiz A. Adam Goran Maje ya ce yau da gobe hakika ko shakka babu cin abinci mara tsafta ba ma ga yara kawai ba ai har manyan akwai mummunar matsala a tattare da hakan don haka ya kamata al'umma su kula da wannan ku tashi lafiya yau da gobe mun gode. Sai Dauda Hudu Guru inda ya ce gaskiya zai haifar masu da matsala mai tarin yawa kamar kwalara ciwon ciki da dai sauransu Allah ya kiyaye amin. Abdullahi Muhammad Manzo baya jidda ya ce, Yau da gobe cin abinci mara tsafta musamman ga ƙananan yara yana kawo musu illoli da yawa. Na farko yana saka musu cutar kwalara da kuma sauran cututtuka masu hana yara girma. Sai sako na gaba daga Musa Maina Kandilla Bukar inda ya ce salam yau da gobe muna fatan iyayen yara za su ɗauki mataki sosai akan kare yaransu. Sai kuma garba Audu Kajiji ya ce a gaskiya rashin abinci mai gina jiki ga ɗan adam yana da matukar illa musamman ga mutanen karkara. sai kuma yahaya umar bicci inda ya ce yau da gobe ikon allah tabbas cin abinci mara tsabta tare da rashin sinadari masu gina jiki yana da illa kwarai ba ma ga yara kaɗai ba har ma da manya amma abin da ya fi tsamare a gun yara domin irin matsalolin da yake samun su kamar cutar kwalara da tamowa waɗannan cututtuka suna saurin halaka yara abubakar rabe aure ya ce daga jihar katsina ya rubuto wannan sako salam yau da gobe yara kan iya fuskantar barazanar mutuwa da kuma kamuwa da amai da zawo sai a tahiru hashimu taraba inda ya ce cin abinci maras tsafta yana haifar da cututtuka sannan kuma rashin abinci mai gina jiki shi ke jefa matasa cikin laulayi yau lafiya gobe babu lafiya kullum sai kaga matashi yana ci amma sai ya rinka ramewa kamar ragon mayya Maryam birnin Sokoto ta ce, Illar rashin abinci mai tsafta yana kawo yara cututtuka da yawa marasa adadi, sannan da rashin kuzari, sannan uwa uba ba shi ne yaran ba su cika gane karatu a makaranta ba, duk kuma wannan yana faruwa ne saboda rashin abinci mai tsafta da ƙarancin sinadarin gina jiki. To sai kuma kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak inda ya ce yau da gobe a gaskiya cin abinci marar tsabta ga yaranmu wani babban illa ne a gare su da fatan iyaye da masu ruwa da tsaki za su tashi tsaye domin ganin yaƙi da wannan babbar matsalar. Sai kuma baban gida Banges Kakuri daga jihar Kaduna kenan ya ce yau da gobe ya kamata shugabanni su dinga kulawa da lafiyar yara ƙanana. Sai kuma Sa'idu Sabo Ayogo inda ya ce salam yau da gobe na farko matsalar da yara za su samu idan suna cin abinci mara tsabta za su iya kamuwa da cuta kamar irin su cutar kwalara da sauran cututtuka. Na biyu idan yara ba su samu damar cin abinci mai sinadarin gina jiki ba ba za mu ga girman jikinsu ba yadda muke so. Sai kuma Aisha Barista Chola Maska ta ce Salam yau da gobe, ni dai a ganina tun abin marar tsabta ba yara kaɗai ke yi wa illa ba, kamata ya yi mu kula da cin abincin da muke ci gaba ɗaya kenan, kuma ku tashi lafiya ka bar da tawagarka. Sai daga ƙarshe Maryam ‘yar Fulani daga ƙasar Pakistan inda ta ce salam yau da gobe ikon Allah ko shakka babu rashin cin abinci marar tsabta da yara da manya ke fuskanta wallahi ba komai bane illa rashin adalcin shugabanninmu ne kawai. Ku tashi lafiya tawagar yau da gobe. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. to daula kin da ji dukansu sun danganta maganar cin abinci mara tsafta yana kawo kwalara amai gudawa dinnan da sauransu mm, haka ne to hmm. jama'a ya kamata ku ci gaba da tsaftace abinci nan ku domin ku kara kanku daga daga da kwalara da kuke ta ne eh. eh, to Allah ya kiyaye mu mm. to kamar yadda muka ce tun farko za mu ba su dama su buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don su faɗa mana kokari ko kuma yadda ya kamata su yi su kare kansu daga irin wa'in abubuwa na maganan abinci mai tsafta mai gina jiki ya za a same shi ga kira daga katsina hello salamu alaikum to ina ga kila layin shi ya sauka sannan kuma muka ce ciyar da abinci din ana maganan akwai mai karfi akwai mara karfi daidai aljihunka mm. daidai karfinka zaka iya cin abinci mai kyau kuma wanda zai gina maka jiki akwai eh. abinci ma sinadarin abinci masu sauki da kuma suke gina jiki sosai su eh. ganye ganyen nan eh ai shirin ki kawai mm. shirin ki eh, ai muna da tanadi akan haka ga ga watan daga katsina hello Alhaji International Usman. Na'am. Kabara. Salamu alaikum. Kai tsaye kana magana da Naran ma da ke garin Samina Kallera Local Government Kaduna State. To Naran ma barka da azumi muna jinka kuma gudun gudunmawarka. Alhamdulillahi. Ko ka sallah yau? Usman dama wallahi ina son yi magana akan wannan abinci da ake ba yaran mu a makaranta. Oh to kai ka nufa to mu je zuwa. Eh eh. Wato Usman wannan gwamna yana kokari amma yaran mm. da an mm. ba su abincin ne Usman me yake komawa da su gida ni ba na sani mm. me yake komawa ne yake kyale su eh. ko ko makarantun ne ba a katange su ba koko babu security na gari ne koko me ni ba na ganewa ne Usman dan Allah da Annabi ku tambaya mana waɗanda suke da eh, to barin gane ka da mafada akan wannan abu barin gane ka kace in aka ba su abinci me ke faruwa ana ba su abinci kawai ka ga yaro ya kama hanya ya taho gida oh ya bar ba wani malami da zai ce mai ina za ka? Ah, to ba zai tsaye karatun ba ya ci abinci. Duka yara kusan rabin makarantar kawai da an raba wannan abinci a dan sassa musu wannan dan abincin da ake sa musu. Kawai kowa sai ga ya kama hanyar gida ni na rasa me yake faruwa. To to za mu koyi kokarin tambayowa mun gode sosai na ramba. To kuma game da abinci da kuke ci a ci mai kyau daman wannan ganye da ake kira. Mm. Su zo gale su mm. mm-hmm. kayan daɗi dai malam usman da muke da kimunan karkara mm. kuma ka taɓa mun alkawari wallahi baka cika mun ba usman to mm. za a gaishe ka bari ya huce na sani <laughs> ta yan jima <laughs> to kin ji fa ah, yana magana kin ga maganar da ya shi sa muka kawo sun ci abinci sun ci sun koshi sai su gudu kenan sai su gida kawai to ga wannan to ga wani kira daga Kaduna nan salamu alaikum wa alaikum salam barka da rana yawa sanin ku da aiki sanin ku da kokari yawa mm. to alka na ne mai sadaka bashi a kofar gidan jariya kabilan najeriya to barka da war haka malam musa ya sanin ku da aiki mm. to muna jin ka babu shakka ya kamata a tsaftace abincin da za a ci musamman ko shi kanshi da ake magana akan mai gina jikin mm. to ya zama wajibi kafin a ci a tabbatar da cewa an tsaftace shi shi mai gina jikin akwai za a iya samun matsala Mm. ana tare za a samu karuwa ta bangaren shi kuma sai a zo a samu matsala. Mm, Kare da gaske. Saboda haka muna kira ko da ma kayan kara girin da ake magana to a tsaftace kafin a ci da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode da wannan gudunmuwa taka. To barka dai to salamu alaikum wane ne alayi. Wa alaikum salam kuna magana da malam Sama'ila na Umaru dan kiwo ce To na Umaru. Hello? Aya. Maudu'in inda kuka kawo wani abun farin ciki ne domin kiwo. Daga wani gari Malam Sama'ila? Babu abun da yake muhimmanci a duniyan nan. Eh, Malam Sama'ila daga wani gari kace? Ni mutumin ce ɗaya ne mazauni Ibadan. Ibadan to mm. mun gode muna eh. jin ka yawwa. Yawwa. Mm. To to akan in. wannan abinci mai gina jiki da tsafta. Eh, tsafta. To kun ga a da ni kaina malamin tsafta ne. Mm. a hmm. lokacin da nake aiki nikan je har cikin rahi in je nuna wa mutane yadda za su ebi ruwa a rijiya hmm. yadda za su gyara rijiyoyinsu hmm. da sauransu domin na yi aiki a wanda tsahe local gamman na yi aiki a wanda guso local gamman babu ƙauyukan da ban zuwa yadda za su tsabtace ruwan da za su sha ruwan da za su sha kan je domin in faɗakar da jama'a cewa ku kiyaye da o oh, yanda za su kiyaye to ina ga layin shi ya wato dai abinda na gane mm. malam Ismaila yana cewa da shi yana aikin malamin tsafta irin su duba garin nan da za a zo mm. kila a ce ka gyara nan ka gyara can nan ga yanda za ka yi musamman rijiya kila dan irin dan simintin nan da za ka mata a dan mata marfi kila da irin maganar da yake magana kenan mm. to ga wanda daga Nasarawa salamu alaikum alaikum salam to wane ne daga Nasarawa a Ibro ne Mallo Bigo daga Nasarawa Makama Dogo. To, to hmm. muna jin ka. Eh game da maganar tsabtataccen abinci. Eh. Hmm. Shi idan za a samu abinci mai tsabta ba sai an yi wani kashe kuɗi mai yawa ba. To. Hmm. Ko ganyayyakin nan su alayyaho su zogale da sauransu in dai za a wanke shi yadda ya kamata. suna gani za a samu lafiya amma a koda su ne in aka ɗebo ba tare da mashi kyakkyawan wanki ba ya samu damuwa gaskiya ne domin tsafta shi ne gaba kwarai kuwa to muna godiya sosai gode da wannan eh, gudunmuwar wato mutane suna ta magana da yadda ake tsabtace abinci da sauransu yasa muka ce ai za mu kawo wadda bakon ta gaba ta zami yi magana da ita mm. tana magana ne za ta mana magana ne akan yadda ake hada abinci cika ko abinci masu gina jiki da tsabtar kuma a iya yadda mm. mutanen mu suke a kasashen mu mm. salamu alaikum salamu alaikum salam. Barka da rana. Barka dai. Yawwa, wake magana kuma daga ina ne? Habiba ce daga Taraba. To, sannu Habiba. Mm. Yawwa dangane da maganan nan da ake yi a kan tsafta. Mm. A gaskiya dai ya kamata mutane su rika kulawa saboda yaranmu mm. su rika samun lafiya. haka a tashi lafiya to mun gode habiba a sha ruwan lafiya rana yau mm. yau an samu an samu mace ta shigo eh, dan Allah <laughs> ku dinga shigowa sosai mata kuna mm. saboda magana yara da magana gida ai ku ne assalamu eh, alaikum ga wani daga Gombe wane ne a Gombe Hello? Ka zai kwanta da Malam Magaji wanda daga Tumawar Gombe Akko. To Malam Magaji muna jin ka ba mu gudunmawa ka game da magana tsabtataccen abinci kuma mai gina jiki musamman ga yaran mu. Eh karatun abinci dai muna fata dai likitoci da su kara mana ba ni dai ke ba makaranta mu kai ba dai muna so dai a kara mana yadda hmm. za abincin nan na yara na makaranta wanda suke ci yadda da malamin ya faɗa. Oh na hmm, makaranta da ake ba yara. Idan idan yaro yake abinci zai yi gida. Hmm. Shine muke. Oh kuma kuna da wannan matsalar ba jihar Kaduna ba kenan. Eh ba jihar Kaduna ba kuma kuna da wannan? diga gombe diga eh, gombe shine nace diga tumuwot to mun gode sosai dan mutan gombe sai Allah ya kai mu malam magaji yawwa diga yau yawwa diga tumuwot akwa lg to mun gode sosai ga wani kira daga Katsina salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yawwa sannu mm. ina wannan ki lafiya ina gajiya wa muke magana da shi sunana Nasiru Muhammad Bello to masha Allah sannu malam Nasiru yawa na ce maganar abinci mai gina jiki mai tsafta ko? Mm, mm, kwarai lalle kan gaskiya abubuwan da muka baro baya suna da yawa mm. to dan ba mu dan kamar malaman duba gari da ake yi da mm-hmm. gwamnatocin mu na yanzu dan fara dan mai su ko da dan karamin mataki ne tukun da fari saboda gaskiya muna da mata new modern yanzu duk yadda take tsawata a gidan su kaza a yi kaza za ka iska ba daidai ake yin shi ba. Mm. to ana buƙatar jagorantar ya za a yawon kenan. Mm. a rediyo ana ji ana faɗin kaza na da kyau kaza ya kamata a yi komai za ka kiyaye ka yi to za ka mm. iske da wahala a bi eh kaman ka ce matakin farko ko da karamin mataki ne a fara kaman yaya kake nufi. ko da karamin mataki a ce misali kaman ba tunda muna kamar cikin babban jiha yanzu haka mhm. sai mu ɗauka mu ɗauki a ce a ɗauki kamar ɓangare kamar tunda a yanzu ana gwamnatin siyasa ce a ɗauki kamar ward ward mhm. dan bi kamar wani dan tsari a gani cin taya za a ci mu nasara abubuwa haka mm. to ana fama tunda gwamnati idan abin ne ya dame kanta yake ƙara komawa kwarai kuwa Eh, saboda magana magani da waye mm, kuma suna tafiya tare da cutar kwalara mm. to mun gode sosai malam nasiru muhammad bello saboda lokaci daga katsina bari mu barka a nan haka sai kuma mu dan shakata kafin mu je ga masaniyar abinci mm. na musulman duniya azumi mun kare lafiya alamai mai mana Bismillah Allah farko sunanka na ambata makaɗaikin sarki mai isa mai ba da wadata ka ƙara salati ga masoyinka ɗan gata da iyalan gidansa da sama masu zauta kada dan tsiranka a gare su ka maimaita mana Barkan mu da sallah yan uwa na musulman duniya azumi mun kare lafiya ala maimaita mana yan uwa na musulmi juyayin kara ibada na watan ramadana allahu ka amshi ibada dukkan zunubanmu ya fe mana ya mai irada domin kudurarka ka sada mu da sa'ada ka yaye hmm. masifa to Allah ya yi mana to madalla hmm. eh, to daula sai mu je ina kin san akwai sauran tafiya a cikin shirin mm. <laughs> to bari mu je ga wannan bakuwar da muka ce za mu tattauna da ita magana wata kwararriya da ta kwarance akan fannin girki da kuma abinci masu gina jiki haka yake to salamu alaikum amin alaikum salam da wa muke magana a cikin shirin Eh, <laughs> suna na asma'u gambo mhm. an fi sani na da chef asma chef asma chef asma mhm. barka da wannan lokacin bar wancan suna <laughs> to chef asma <laughs> madafiyar abinci kenan mm. to eh, malama asma'u muna magana akan abinci mai gina jiki yawancin mutanen mun mm. aka yi magana abinci mai gina jiki suna tunanin can sama masu hali ah, mm. cin kwaye kaji da sauransu to mu kuma kin ga mafi yawancin masu sauraron ma yake ga mutane da suke a karkara cikin birane kowa yana cikin wanda suke saurare me za ki mm, ce game da abincin yau mu muna nan menene abinci mai gina jiki musamman a matakin kasashenmu kafin mu je ga likita mu ji kuma amfanin shi a kwakwalwa Okay. So mm. gaskiya na ya murna kan wannan topic ɗin da aka dauko. Mm. don mm. ana samun matsala sosai da wannan. Da an yi a maganan abu mai kyau ko na gina jiki nan da nan sai kowa ya tunanin a sai ina da kuɗi ko ko sai na samu wani mataki a rayuwa kamin in ci abin da zai gina min jiki da ni da 'ya'yana. Wannan abu ya kamata mai cire shi a ranmu sosai gaskiya. Na farko dai akwai basic abubuwan da suke gina jiki kamar su carbohydrate, dole ana bukatan shi ma energy fats haka mm. vitamins minerals har ruwa din nan ma dai duka duk muna bukatan shi a jiki particularly mm. kan yara masu tasowa don su yanzu ne jikinsu yake forming mm. yake ginuwa a cikin a gida dai muna da abubuwa kala-kala har da na bari ma don akwai abinci kamar su waken soya mm-hmm. gero Mhm. shinkafa kamar mhm. shinkafan nan dai na hausa din nan ana mhm. iya yin kunu da shi akwai acha kai har kwai din nan ma dai tunda dai mm. ko kwai kwaya ɗaya yaro ya samu ya ci a rana yana da mm. muhimmi a jikin shi am sure dai za mu iya sayan ma yaro kwai guda ɗaya dai ko ba kullum ba mm. ya ci don gina jiki ga kuma su ayaba dankalin hausa wake in fact abubuwan ma ga su dai da yawa da za mu iya sarrafawa mu ba yaran mu dan gina jikinsu. Mm. Mm. Wanda dai ni ya fi ma birge ni sosai shine kuka. Kin san cewa kuka wannan kuka kuka dai da muke gani din da muke ganin ta kaban kawai ga ta nan dai kuka. Mm. important to da kuma ake cewa sai a ce kuka ta toshe mana kwakwalwa mu da haka ake ce mana wai kun ci ah, kuka ah, ah. Eh. na ba baka labari mm, yaro yanzu idan ba yana ta wani rama yana ta rama mm. to idan aka koma ana tuka mai tuwon alkama ana ba shi da kuka to ba shi sati biyu har wani bulbul za ku ga yayi ya murmure saboda tuka sosai kuka yana da protein a cikin shi yana da nutrients yana kunshe da abubuwa sosai da yawa ga kuma daɗin ɗanɗano. Haka. Eh, an samu abin da ake so. Mm. Mm. To, amma misali aka koma misali bangaren kuma 'yan su ganyayyaki fa. yawwa mm. kamar yadda mutanen karkara su eh, eh, kuma akwai ma masu sun yi maganar da su dinkin zogale da sauransu akwai abin zaki ci zogale already mun riga mun san amfanin zogale a jiki ko ba mm. ga yaro ba ga manya mm. zogale yana da kyau sosai amma matsalar mu shine ana dafa zogale sai a ta dafa ta a mm. ta dafa ta to dama ba za banka mai wuta ba su ma'u a a kai kai kai a dan sa mai ruwa dan daidai daidai a sa ah. wuta daidai daidai yi steaming to ya fi oh ya zama kaman an turara shi kenan mhm. yawwa kaman an turara shi yawwa mhm. a sai dai ka yi eh, kasan kan harkan girkin dai ba ni kaɗai ba ce mukan leke leke a kicin in kuna yi <laughs> so idan aka samu zogale aka samu gyaɗa dai wannan eh. aka haɗa zogale da gyaɗa aka ma yaro kwaɗo da ɗan tumatir albasa mm. da dai sauran kayan ganyayyakin nan mm. zaki ga dai yana gina jikin yaro sannan kuma aleho Mm. is very mm. important a mm. samu aleho a hada shi ko aleho zalla ne kamar yaran da basu riga sun saba da cin tuwo ba ko jikin shi bai ko bakin shi bai kwari ba dai bai fara cin tuwo ba a yi mishi dan sauce dai da aleho a sa gyada a dan faffasa gyada hakan nan a barbada yana ci yana dan tauna gyada za ku ga yaro ya samu dai appetite abinci haka sannan kuma ga shi duka nutrients din da za su gina jiki To malama mun gode kwarai sannu da kokari. To kaman su abin nan kaman su karas da su wake su kuma fa me amfanin su mm. su ma. To wake shi dai is very rich in protein. Saboda mm. mun san da wannan ku. Mm. Wake yana da kyau sosai amma ba duka yara ke son cin wake ba. Saboda haka ya kamata uwar gida ta san hanyar sarrafa wake inda yaranta zai zama yana son cin shi. Wata yi mai fate ko ta yi shi fari hakan nan a kara mai da ko wani ɗan ganye haka dai su karot din nan ma mm. haɗa mishi ya ci ana iya yin salat ɗin wake mm. kuma yana daɗi mm. abubuwan nan duk dai dabara ne eh, yan dabaru baya son cin wannan abin ko zai ce kai mama kuka ko wake bana na fi so in ci ko kek ko na a'a yanayin yadda kika sarrafa abin gishi zai sa kowa ya sha'awar ci to to to ah, ah, chef asma bari mu dan koma maganar maganar eh, kamu kamu da koko kin sama da koko a kauye ka shiga zuciya na abin da nake son mata magana eh. kenan su kunin gyada ma yanda aka ce yana bada inganci sosai ga yara kanana to mun baki minti ɗaya ki mana magana shi sai mu koma wurin likita to ai duka abubuwan nan da na kira ɗaya ne cikin su ma ba za a iya yin kunu ai yaro da girman yaro ai sai da kunu duka mu duk mm. kunu muka sha muka yi kwari haka mm. to kamar shi wannan waken soya din akwai mm. wani haɗi da ake ne a haɗa da waken soya a haɗa gero crayfish a wanke shi hakan nan a markaɗa shi a yi eh, yau wato to to to kin ga wannan magana da kika faro dan dan jira ki eh. jira za mu dan yi magana da likita kake ajiye layin ki za mu eh. magana da likita kila kafin mu da mu ce muke sai an jima mu ji me zaki ce mana a ƙarshe mm. ah, to mun gode ki dan rike layin ah, likita barka da warhaka Yawwa, to, to, lafiya lau, Dr. Zainab ya ayyuka. Yau duk da layin ki da yana ta ɗan tutsu kaɗan. Eh yau wato kila mu samu misa a gaya mana shin menene amfanin abinci mai gina jiki da kuma lafiya a kwakwalwa na yaro misali za ki gaya mana a takaice binciken idan ba abinci ai babu sinadarin ƙarfi mm. ko energy da sa aiki kuma ka ga yawanci abin da za a samu ta ba wannan energy din a dukkanin wata halitta ta cikin jiki na su ta hanyar abinci saboda haka abinci yana da matukar mahimmanci a jikin dan adam eh. mm. to amma kuma shi mm. abin mm. kuma shi abin ya kasu shi kashi ce. kai Eh, hmm. to ai ga layin naki yana ta tutsu ina ga zamu bari idan kin fito a inda yake da lafiya layin sai mu kira ki kila hmm. mako mai zuwa sai mu dasa daga nan ah, likita yawwa To madalla eh, likita to bari mu koma eh, hmm. bari mu koma wurin ah, chef amma mu ce mata sai an jima saboda lokaci ya mana halinsa ah, a cikin kalma ɗaya biyu me zaki ce chef Asma duba ina a duba gida akwai abubuwa sosai da muke da shi da za mu amfani da shi na gina jiki. To mun gode. To mun gode a sha ruwa lafiya. <laughs> To mun gode sosai. To madalla. <laughs> To bari mu je kwalama. Yanzu kuma sai mu koma ga kwalama. <laughs> Yawwa. Mm, bari mu garzaya kicin. Wayo Allah eh. Assalamu alaikum. kuna tare da sadiya abdallah daga nan katsina to uwar gida ko da yaushe dai ana magana abinci dai a wannan kunu din nan dai da ake damawa da azumi dama shi ake yi dama shi ake mafi yawa mutane ma tsamiya suke sa su dama to uwar gida a tunanin ke ita wannan tsamiya har yanzu dai kunu kadai ake dama da ita wai ba a tunanin wani abu da ita to yau dai uwar gida ki biyo mu dai wannan yanzu juice zami dai na wannan tsamiya tamarin juice to abin da nake so da uwar gida yanzu idan ta tanaji tsamiyarta sai ta zo ta gyara ta duk ta ciccire wa'annan abubuwa ta mata komai ta gyara ta ta ɗauraye sannan sai ta jiƙa ta idan uwar gida ta jika ta batta jike na awanni tunda nan da nan awa ɗaya ma biyu zaki ga tsamiya ta ɗan kumburo ta jika to idan ta yi wannan sannan sai ta ɗora ta kan wuta ta tafasa ta idan ta tafasa sannan sai ta bata sai ta sha iska abu ne mai sauki idan ta sha iska ta huce sannan sai ta kawo hannunta ta sa ta wanke hannunta sai ta murje da ita in ma tana da irin wannan safar hannu dinnan da ake sa tana iya sa dan ta murje ta murje ta murje wannan tsamiya tas idan ta gama sannan sai ta kawo sukari sai ta sanya in ta sa sukari daidai take son ɗanɗanon abinta sannan sai ta kawo 'yan rariyarta sai ta tace kina tacewa sannan sai kika kara zuba ruwa a cikin abin nan ɗin tsamiya ki ɗan kara ɗaurewa ki kara tacewa sannan sai uwar gida ta kawo ƙanƙararta ta zuba ta mai da abin da cikin firij ta sha to kin gani uwar gida yanzu an samu wani canji amma kullum a zauna dai tsamiyar nan sai dai ai kunu da ita ba a dan tunanin a dan canza ta daga wannan kunun ko da za a kunu a dan mata ita ma dan wani abin da za a dan ji sanyi sanyi a sha to a huta lafiya a To mun gode sosai kin gadi ko ba komai mun ji tattaunawar nan da maganar yadda ake cin abinci mai gina jiki kuma lafiyayye musamman ga kananan yara saboda haka sai a dage. Eh, to haka yake to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu daula sai kuma Allah ya kai mu to da fatan wanda suka yi sallah yau Allah maimaita wanda za su yi gobe ma Allah ya kawo mu lafiya To, jama'a madadin ni Daula Salim nake muku barka da sallah jama'a yi sallah lafiya. To haka yake sai mm. kuma a madadin shi kanshi Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu yau Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa sai gobe juma'in Allah ya kai mu. Kan jabarkin ci ta sa mu ne ba ma daina ba. ka yau ta